sakamakon wasannin da aka buga na premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 11 a ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta manchester city sun tashi kunnen doki 1-1 da ɗaya da middlesbrough west ham su ma sun tashi 1 da ɗaya tsakanin su da stoke city yayin da Burnley suka samu nasara akan crystal palace da ci uku da biyu AFC Bournemouth ko ta sha kashi a hannun Sunderland ne da ci biyu da ɗaya. Chelsea ta samu nasara a kan Everton da ci biyar da babu. A ranar Lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da Tottenham. Hull City ta samu nasara kan Southampton da ci biyu da ɗaya yayin da Liverpool ta lallasa Watford da ci shida da ɗaya. Hull City wata ta kashi ne a gida a hannun Manchester United da ci uku da ɗaya. Leicester City bata ji zaɓi ba inda West Bromwich ta lallasa ta biyu da ɗaya. a saman teburin na premier league liverpool da ke jagorancinsa a mataki na ɗaya da maki 26 yayin da chelsea take mataki na biyu da maki 25 manchester city ko tana mataki na uku ne da maki 24 a ƙasar teburin na premier league ɗan kasar ingila hall City tana mataki na 18 ne da maki 10, Swan City tana mataki na 19 da maki 5, yayin da Sunderland take mataki na 20 a kasan teburi da maki biyar. haka abin yake a can kasar can bangaren La Liga inda ranar Juma'a aka ta tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Malaga da Sporting gizo inda Malaga ta samu nasara kan Sporting da ci uku da nema. A ranar Lahadi kuwa shi daga watan Nuwamba da muke ciki Real Madrid ta lallasa Leganes su ci uku da nema Celta Vigo ta samu nasara akan Valencia da ci biyu da ɗaya. Espanyol kuwa sun tashi dangaras babu su tsakaninsu da Atletico. Yayin da Villarreal kuma suka samu nasara akan Real Madrid ci biyu da babu. Sabila ta sha kaki a hannun Barcelona da kwallo biyu da ɗaya. A ranar Asabar da ta gabata ƙungiyar kwallon kafa ta Granada sun tashi ɗaya da ɗaya da Deportivo yayin da Real Sociedad suka tashi Atlantico Madrid biyu da babu. suna ko ta sha kashi a hannun Alaves ne da ci daya mai ban haushi. Las Palamas ta samu nasara ne akan keba da ci daya da babu. a saman teburin na na La Liga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da take kan gaba da maki 27 barcelona ke biye da ita a mataki na biyu da maki 25 yayin da villarreal take mataki na uku da maki 22 a kasan teburin kuwa sporting gizon ne take mataki na 18 da maki 9 osasuna na mataki na 19 da maki 7 granada na mataki na 20 da maki